بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمين nga baso ko katun yayi na wa da zaitiya du'a usalati listikhara addu'a ne waga musulmi uji zumani waga sallana fila raka gubaji etiya etalaya sokona ato aduwo yo na suna ya nabi muhammadu biya yi bayina sallallahu alaihi wasallam iga da littafin hadisi shi ya tun hadisin nan na ya ba zai tiya istihara wani mini littafi na ji to ba mu mafayin da e bayan zai gebe wa'adu wannan na ga littafi hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna ya abduktur sa'id bin ali biniwar al-qahtani littafi wani goyete wagalo takojin ma ko bai je ku littafi na wajen wani a ga hisnul muslim littafi wani goye pena jama'i musulmi ji bibiyar da addu'a cikon na mai waga ilagwai suna su ko ya yi arzikin gwala su a cikin da na nabi muhammadu lowey na sallallahu alaihi wasallam hadisi da yi daga bajabir igiyan abdullahi so cube boyiwu to babu ibn zaguba ba sahaba ji a shagayen ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jabir bin abdullahi ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-qur'an ga annabi sallallahu alaihi wasallam waju fella addu'a ya istihara wa ke istihara izuwa ita gan da toci ita alamari ya ija na da ya gwaro ba ya wuji na kuma ya wati na wani waga wuji ne ya ci na ga fil umuri kulliya e ba al'amari bata gai al'amari ija jibo amma al'amari kiyama edi istiyara ya waya ya e za a bi sallah jiji ne mai bin la istiyara ne tsalla na mai ni na ko ga fi alkhairi ya ko kowa fiya ko mai fiya zun la istihara ji ko mai haji sadakan la istihara ji ba ta yi tun na jadi falo jijiyan istihara alamari ji ja ca za ji istihara yau kewaye wa loji na wala ziyara da ya za ko kowa loji ya tiya wadowa ilimin ji kaza wa gandan ji katu ba kaza ai tsala ya tsoci a'a mai wanda finsina kaza eji kaza ko mai wanda cewa yiri kaza ai tsala ya soce tiwo ci na ce jino a ci gaga wa biya wa jiji ajaji istihara tiwo na mai wada na gafi alkhairi ya mi mbụ kashi wa fiya e ilaita ya su kuti bo wato bagi a ci zage wato za ci ga wani wuna uji istihara da muhimmanci salawai dan doro ga lagos rayu ga na safira ya ibuna wadda a laifa ira al'amari amma ki so da shi ne zai bi wani waje na bu sai su ku istihara na ga wazo wabbe ga wa shi ya tuci ya wa da ya tsaulo ya su ku wabbe ga wa ku yan doci mina ya eh, ya arziki na jode na ai tsala ya su ku wa ku mota ko wa shi mota wa ku mashin ko wa shi mashin wa ku mi, ko wa shi mi, ko wa tuba wa tumi kpata ewa ga izula ya tuya soko ni ga na shi kaza mai da shi kaza babu mai afe dugancin kpata ewa ga ila ya tuya soko ne wanda gbaka tun fani kici gumi ba shi ga fi amfani ya luma musulmi jau mini fanya katuje ya zamani ai e tsala ya soko tubu ekpo yin ti shi bo obin wajen e tala ya ko kwa yoyi ga obi wa e wannan na gayi bawo lugo shisha ga wani yi waga walau fetishi kan zama yayi wanda alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zan dorawa tishi a ga lamarin lafiyar tsawai amma wa shi a ci ga bejin to su kwa jikin yau to a ga bewa ta ga waiwo ga wazo jin wazo gukpo kan zama ta tiyo ne ji. nyefu ko ya tuba a yi ya toci a yi tsala ya toci na shiga yi bawo musulmi biyan waji loyi mi waji ga da cinwaliya a ciji kanale ko nauyi dai ba su sana jade ka kayina to na je fita sabi da gogali patana ce ya labarin ya gaibu nan ewa gaifiya jikana ba wani kayan ba ca ba za gaibu ya wayo ya biyu ebo aya gan bai hadisu na jinan kiri zandoro ke na suna sai toci toci ne ya yi ƙur'anu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya luma kwata dai! kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah alita sama gutawa ba gan da kin gutawa bai adde na ke na suna adde na ke na jida kade gina sai su ku gai layu ga gaibo wasu yi a musu tocha su ko ga yin doro sa'ayin na janina to ne jin banina to na ji suna to na jara ya ma jina na suna yi gatun su bugu su ko gai wa wala ya tsare bayan alamar shi to addu'a ya da dana annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza hamma ahadukum bil amri falyalqa raqatayn min ghairi al farida zandoro na gaban ne laita al'amarin da ce me wa wai mi me wa tumi me wa shi mota me wa kuye kaza me wa loji kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gimi musulmi araka guba jin raka guba nama unjin farila jina sila raka guba ina tsana da wala In ji sallah su ba wa mai raka guba na wace wajen istihara a amma al'imamu nawawi rahimahullah wuga laifin dabuwa na fila na je ba zuma yin sallah ya farila ji zuma na waga ji laifin dabuwa biyu gan biya duwa yin istihara a ce ya ga tayyatul masjid waga ji obi biya duwa yin istihara yau na fila su ba waga ji obi biya duwa yin istihara yau na filayen magrib raka guba wagaji wabi bai aduwa ya istihar yau na fila yi shi so a ci a na fila da ce wata sayu kayan cijin mudagi amma wajen zuma ya fari labu a ga wajen wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga waga na fila raka guba ji waga ga alahuma inni astakhiruka bi ilmik ya wato ci me wa alkhairi bai wani ayat salaya mai eti ina so gage ga yami ti al'amarin nan da ya gudun bona sannan gage ga na yami e bona waga tiyo mita gamala mai layat sayawai e bona oke na so gomi na oke na gbalamarin na zumana mita wa astaqdiruka bi qudratik ata ga ya wato ci mewa ganin bai wani ugwayen zante kudirawai wallahi tsawaya me tiyan ina ga ya me ti al'amari na na me ci tuyewa na Allahu akbar waga de iko nye jijin waga ji pewe ami o bogo me de salaya we kudira kabo ya faruwa jijin al'amarin nan ego budo was'aluka min fadlika al'azim mi bawo addu'a daga falala yawo bonan wacina fa inna ka taqdiru wala aqdir su ko ga da iko ci en doro bu midya adena mi ni waya tita na. Allahu akbar ni je wa, e wa mi ni diugu ya tita wa sai na waka ya mina ni da iko ci en doro wa ga dio wa ta'lamu wala a'lam su ko midya wa ga dio wa anta allamul guyub su ko ga tuna da tutayen energy sonar ina ja sau shi bata na wagatio kogo mai laitsa yawai alahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya watoci alamarinna ne waci minna ejibe mai wallona egin zagina mai wanjin yawo bayina ɗaya tuci na mai wanshi na ɗaya tuci mi na mai wankuna emi na mai wantuna eji kaza na mai wa kela lo eti yawo ce ti tishi kaza na gambin wana suna kaza na mai wanjina wace kaza na mai wance na e wace ji din alkhairi je kpata na ga da ya fi kanga na e wabi wani ga wa yusammi hajatahu musulmi wula ilai yi e pauni mutum ya da na abu gai bai wagaji gana huma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra suku abeki wada to ga alamarin nan abeki da alamarin na gaga fe khairun li al-khair ya mina aga wala alamarin wuce na wada ba ku ba na to to addu'a istihara man da ci ga guji zunani hukunke man da ci maga wabba waye lobe shi kan doro wabbe be sallai na file na dabi ne buna addu'a addu'a mai waga musulmi lulu ban matuka eh, yawa ci kula ji tabbata yawa shi ci lalitu da wuce man da ci ga wala banwo kan doro eh, buna damini ya sunna ba do shi ci lalitu so kai tin yawa ci bula ji lozu ga ga wa ba ni ma dubba na so ibada gwan wayo bugu za ga gwa sun lamar wuce wuge ga etiya oda ibe pamuci ko ina ladi wa fitila ne musamman alamari ga yawo da babu aduwan ne ma gaba ba har da lokacin soca bai ba hukunci ne ga al'amarin na soko ga gafe khairun li alkhairi ya fi jini e ba dinin bo wa ma'ashi gan be ijele mi allahu akbar wa aqibatu amri gan be zubayan bayan al'amarin ebe na kan da cica bala mari wa fele bolo bolo ebo amma ya ba suku kin da ya za ji ulo ya waje ji fele mana mana da jijin ya wona amma ga jijin ya wazo wa lo dan gati za ya lo dan gati ba ya lo dan gati dole zoba al'amari ya wannan mana mana da ba alkhairi da ba ebe na ci gai je kan da shi wa fele zahiri inda ce ga alkhairi sau ga ga da ba washe da ba zai zo bogo gana ga waje ga wa a kibace amri in zo bala marini edin na na miloyin waji dana en na mai wagan latin tudana wude ga ga afta alkhairi ni chaba to zo ba au qala zai go hadisi bene dike da keshi shakarawi da wani. ga komai na nabi ganin gai ajili wa ajili ijabu ganbe rayuwa kuyi da fi alkhairi mi joto ku fagdurhu huli waya yassir uli so ko gigu ya mi wa yassir uli wa mafan ya mi thumma barik li fihi wa maula albarka wa waya mi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini amma so ko bi ke al'amarin gaga sai jeje boya mi fi dini e ba dinin bo nga gula so adini yemi nga gula so adini ne a'a ah, ah, Allah akbar wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ibn e al-khairi jando ce za ta biyo mu caji gambe adini guki guki e zai ji sallah jama'a da al'umma musulmi amma tunnu de koyi siyasa ne wa ga gambe jama'a musulmi ofis ba wani ji sallah ba waga wasu talaka jaliya wuya no ne ga ekwo na zanna jeda na wa se dede yu wa fe dede yu e ba adini hu e bona won lugu de al khairi ya sallah jama'a ba waga talaka jaliya wuya no ne ga al khairin na wa ga bi adini ni wa gula so adini wa ni. ebogo endoro ya zaga dabiyan yi wuce gabe ta adini na upewa ga alamar wana gwace fiki ya mawuya nina gama da ga wallahi tsoya tsoce buna guki guki za wani jaja dai je iza guru wa gabe tsoce na kendo na karo na fela gode esa so ku ya un damini je ma nabi musa jo amma ga bi annabi musa aje mu ci annabi musa wajen ta gada ga to ga malawa ne zaye arziki mai tilali su ku ji bagwaya mai adege ji bagwayo sai gambe tun adini inda alaka wasu bai za a dini ji ba a to ɓata asarin yi shirya gada gala ga tilali o titocin e, ndorowa bai wajina ga gambe adini ma wani ndorowa da yi je o majiyar tun sokwana o mallotun sokwana wani ndorowa ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله kiwo dio abe ke ga ga be na wadi en dora a ta ga ma kima wacce bo abe ke ga sai ga sokona a ga la shi lozo wazo be sallah gutsiya wala man ji ga mini tun ibada na toci dan ina adde na de cinku sallah gutsu da jama'ina bugu wa jama'i musulmi shi idok bai tsala ya sakwai annabi sallallahu alaihi wasallam gawa gaga abike alamarin na gaga sai dide goya mai adinin bogan bai jire mi bai zuba lamarin mi na ko ije ku gaga sai shari'a mi fasrifu a ne su ko alamarin na fa alamarin na fa gatuwan rabe alamarin na yi gaba hukunci didiyo yamma ula zai gbambo wasu rifini anu a ci gaga en nama ula zai mi galgan le sauke ba didiyo ba ma uwa ya egba mi bo galgwa an kalimi da wasu ma yi ne oloyin waje wa sai alkhairi yawa so kwa an kalli gigi zuba wa bu kuma an kalli wasu wa bu wale gan wa gumi amma wa wawe wa wawa fitina guyo kowa ya wuwa ya na zuwa amma an kalli wa zubawa bu yawa su a zubu bu ista ya raga ilin yacin ya za ebu alkhairi na daba na tuwa sun ibu wasu a yi shi shi gato wagdulli alkhaira haifuka in na namiloyi waji mutu a sa alkhairi ya mai je jelin butu kwana So ko mai wabi wani gawa ga alkhairin da cewa ya mai bandoro wuga da na foya mai sun ma arzini bihi a ci gaga wagabi fayani ma ija'alni radiyan bi khairi kal mabdur lugan laye dan jingan da kiyo bi alkhairi na to di kaddara wuya mini bi sharri na to wa kan wuya min cha an kalimi wa gona gona kan do ci sokoi laye ya zane alkhairi na amma ga wanda ya ci manabu to an ga ya ci manabu mu ji wa zan do ci min azuna wa umarjiwon na zu an kaliu bata da wadana sharwa yi rayu ubu adini yi jeli ubu so ko ci upa ci lando ci ne gen kunna na kuma su lando ci ne da bitu so koya ibn e an kaliu da dan naso umarjiwon na gasa alaka yawe wallahu gade ko sakwajo wallahu agade ko alfashajo e ko mi ba san ci jilo didiu fitina wa yawo lando ci ta bogo jama'in musulmi shi musamman al’amari yawo idan ku ganda istihari ifiya ganda mai ba san shi na ga nabi muhammadu lawi yau kini gi bayan kibo kini gi bayan itsala ya tsoce jigawa ga zagucin wuliwa waya nan can gina da miwa buda buwa ya tuna wai wada na ga ya yi biya wa ya biya wadai da laifin ya tsoce galaman jigan وما نجم من استخار الخالق زاندور لا اتسايات نجونا زمو شا تنغتا وشاور المخلوقين المؤمنين وشكي وشاور قنب وجه قروجينا وتثبت في عمره وشا كجيكي نيتي أولا سوچي غاي قران وشاورهم في الامر يا نبي وشاورا اتلا مريجه وشاورا قنب صحابه وجه bogo e wagan waga bin ya e, jiji wa shawara bai za kirki umola ya sauya soci wa cin gata ƙur'anu ga fa'iza zan tafa tawakkala Allah annabi kan doro gani ya e, ji gawa jina aya ce soci mana wala shawara san za guruji zona jama'a musulmi shi yiwa bai yi idi doko gani bai aduwa na yi gadi a hasmin muslim ya de kiyo ya de aduwa na gisarawin ji kokara lawa lawo sho gbau e wacho pato to je mai musulmi je bu sai shiga biwa didiyen bayani tiya du'a salati listikhara ne bibina nan bayan waya fijilana na ga wa bayani ga basu kowa dina ya farko 070 66 829577 yin ba ci 08113994974 gaba su kai gai nan ba na shi ya karin bayani yin gurguru na so shiga fayayi na to jama'a musulmi shi iga da littafi baci na yi wagi baza iti ubobe na mugayi alkaulul mubin fi aftahil musallin a ashek mashuru hassan salman man kuyo ya zamani don ne man koyi zamani na na shi toci gigun ya ilimi yana riga da littafi littafi na manje dugwawo ga littafi wani dai iriu a da ku bayani ya ka yi tibicici na zawon gije ci da tsalla wani iriu gaga e ba yi dama man na jiya littafin nana to yi gada e takada bako be shiti shetu shini be gobe guni ato page 394 bai maye gangan akhtuwa wal musalli na fi salatul istihara bi cikin na sallaji ce ya jace e bayan sallayin istihara wani to man bebe bayani shi yayi kede ede na gu musulmi lagu suna waga sallah lafiyar raka guba shi bebe a duwan na nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wasallam musulmi lagu sun babu eti alamarin doro no ga da ya boro na ngato manji bayani na jayi tiya alamarin istihara wani ga yi gaga kan doro na uga istihara jina wato abike na wai wani gaga sai alkhairi a wani tsoci ga yagban ya yawo an kaliwa zuba an kaliwa zuba to alamu wani man shigan izila kyau gaga in na mai wada alkhairi da wani wani ala ya gawai ji aduwa na egbon eh, wa madaki bo ina eh, wai wana egbon wa eh, zuba amma mun shiga wa yan gwada egbon ba ibn ogajin istihara sha egbon la da ya muroto in egbon a ba hukunci a soko a shaga wala hukunci da babu bai wuce a ga istihara wuji ga sai wale ya yi na ba a'a ko da ba zan doca istihara wato ga ba wani yi istihara na ga itsala e ya toce wai shishola e ya tsawa ya toce kama mai larauci lafaya wa kendo na yi fasar rube da na laifi da ba su ko alamar ka zo ga tiyomika iko fata da go alamar ka zana da ya burin modanu ga fi alkhaira ya mi jiyo toku su kofin ya mi wuji tabbata ya mi wa fi alkhairi ya yi je to ku ba su ko ufakin wala hankalin tsowa wa alkhairin da cewa mai buga da nan kawayin na su ko gutsaya wa yau da alkhairi ga na walanin ya waya da zan da cuji istiyar ya wani a an da shi da san amma waje istiyar yawa sai dai da ya fi da ba tun addu'a alkhairi ba etinye wace ogo Allah ya su ku etiki bu ina waye wanan ba duwa alkhairu ya wuga gafi alkhairu ya wai amma yana yawa na musulmin doro ji katun ma duwa na wuji ibuna duwa na yi zaba ya ci tace na ji tasiri sarai mm, a ci gagama wato ga guruji ne ba abu ke waga titun alkhairin da ci amma ya zo shi shi ya gaje istiyaran ga kama gya soko a gai mm soko ala an kalimi lobo bogu yi na yi milatu ya gba na ji milatu bawa na jimla tubawa na wazo wadda ga titin na obe iwaji na ego wadda bai istihara na ya na jibawa jama'i musulmi shi man la bicicin shi ne fi yin aftawar musalli na etiki bu eti bici na zan da ce cin elayin da ce ga istihara waje istihara na shari'a bai bayan misali wa ga labuda fi haminar ru'yatul manamiya da fe wangali yin ciye na mun ganna yi zunga so ko ji foro ben na anabi muhammadu wuyin na da istihara kan ruwa ruji na wale na na ji bawa anabi muhammadu hadisi biya eti gannawa eh, na tsayi wala na zando ciya ja ce tuti ta cana ko zando ciya ja bidan al'amari ya boye koyin gice wani ya bu na man gashi shi ci ne na jigan wallahi koyin gice to uzuri galu to na nabi muhammadu wa na. sallallahu alaihi wasallam wa fai lau za wani gishi ebo E ebo amfanin da cina cinya wata za wani gishi wani bugu jama'i musulmi shi ji kokari ita khairul hadihi hadiyu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wuna gega ba wuna ga yana nabi muhammadu wuna man ga miniyan energy zan da ja jaja bebe caji ya ce ne ba gani bai istihara na nabi muhammadu wune sallallahu alaihi wasallam mun gani gaga ezo shishi lata sabiya wuya fa gali istihara gawa jin yawo man gani na ji fa annabi annabi wu istihara anya a caga kin kenda yi gashi duniya ezo gan. mun ga sai ya le inda ce na annabi muhammadu wa istihara annaya a ce ga a gaji istihara an to fi kofo e koji dabbe ka kai na manja haja lacici e ci al'amarin na wani to manje saitu ga ɓata yin naji da asali daga ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam nauyin istihara ji izaton e nuwa fivo fi kofo a shevo ko a ga yanzu lanu tuke gwanda ugbo to yi wani lokacin wa yi jiya man ga yi tsiyara ji da wani zanda caja ga yi jin bai jikana yana sa jikana ji bayanin da ci don musu da ya sali daga ba nabi muhammadu ba ibuna daga adore abu manya adore gaga ugun ya musulmi wala ya hillu lahu an yi ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi. guna musulmai latin da yadda ci wani jin da suna addini na sai wa ke hukunci ya tsoci ita alamar wucin ke anabi muhammadu ba gugun na ji bata mu da asali daga ba anabi muhammadu ba mun ga ake da istihara ya gwanda da nauyi ne juna wajen bayanin doro jama'i bu lokaci ya bidmiwa a takaice dai man bidmin gato in na ji ta man jigan da mini ya ka bayi rijin zuzushi shi don hadis ta yana wai kun na jau fata ne ka ba ya riji budo annabi sallallahu alaihi wasallam manau jijika na ya waye eh, wani ya wakiyo yan duwa dai zaga ya ko ka jigi gaggan ya wai fata yin na ji ji fa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama laye wa bai manja saza wangi da tu manji ma dai suna wani manja dai suna da ganin bai al'amarin na ji amma rashin na gaji lamun da ci gade ya kunna jo eti ga manar ne a luma shi ya e wa ga mun ja ta imani a luma shi in e labawa nabi muhammadu wa ibo e na ya gayi gungiciyar annabawa jau annabi muhammadu mai na wanda ya gurwa na atta a da za wangi jazu atta baji za wangi jazu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ya ciyar zai lo babba shi no gaman ata عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل نشون من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ذان دور هذا بابا سنشي zai cimulena zai ya labari na sana sha gaskiya bai nuni zan na ji kafin ci ga ƙur'anu ya wani ƙur'anu da zan sai soko wa maga bocite man ka a shiga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro na da bayan arrafan zai cule yuna yi labari na sona wanda ci ga arraf zan da kayi ni bata manan ni ga zai labari dai na sona na ji gogali an na tona jina wanda ci malai rike na arraf zan da kayi ni amma bata labari na ja sona ga da fasala wa an shi zandoro da ba zairin na joci ga ci alamar inda ci yi jo lam tuqballahu salatu 40 yawman sallaf wa shibawi agwa wada fe juma mala da tana wa mugo je mai musulmi shi wa ya gaskiya wa ji kafirinci da qur'ani yabuna qur'ani hute ne sona wa mai da ji hute ne sona wa gadda buci jin ga waje da wasu ya yabbauna wa lona fa shiba wa sallawa ya ngala nabi sallallahu alaihi wasallam jalu majigan banga la tin e galo ba mu ibina agigwafe imanin agigwafe imanin su ko ya jama'ai musulmi shi tuba ya arzikin tuba ji ganbe lulluwa da na irin na ji ya arzikin gwalasun ina nabi muhammadu bebe ina sallallahu alaihi wasallam ga ya istihara ji istihara ya tsala ya toci katun gama ji taimako ya ce al'amarin na shi ta jama'ai musulmi ji ya bu lokacin gurgudu ne ganin social barcoding bai gaci bici na soci fa gani bai yi to ken bai gan shi zana nan bayan waya fi shi dana 07066829577 subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk